A washe garin tarzomar da ta yi sanadin mutuwar mutane biyu a garin Tera ne wasu 'yan majalisar dokoki suka shigar da takarda a gaban shugaban majalisar a kan bukatar ministan tsaron ƙasa Alkasim Indatu da takwaransa na cikin gida Hamma Sule su bayyana a zauren majalisar domin su yi bayani akan wannan al'amari sai dai har yanzu haƙa bata cimma ruwa ba in ji honorable Aliyu ma. abin da mun ka tambaya shine ministrori na tsaro da na cikin gida su zo su bada bayani bisa abin da ya faru wane ne ya aikata wannan aiki a sha kuma wani matakai ne aka ɗauka don sabili da a gane wanda ya aikin muna son mu gane kuma 'yan ƙasa suna son su gane shi ne muke son a gaya mana to har bisa ga yau wannan abin ba Aisha ba ministrorin ba su zo ba kuma assembly national a cikin programmakin ma ba hito ga hili aka ci garar za a yi ba wannan ya sa aka fara zargin kakakin majalisar sani umaru da yunkurin kare ministocin lamarin da a fili ke nuna taka doka har ila yau ga dan majalisa aliyu na mata muna ganin kamar kewaye kewaye ne ake ta yi dan sabil sun ga lokacin zaman taron majalisa ya kusa karewa tun da 24 za a liƙewa eh, sati mai zuwa 18 eh, Desambar ne yawancin mutane za su taya wajen sallah republic kenan wani lokaci za a yi kenan wai ke wani za a yi a samu damar cewa har lokacin ya kare wannan taron na yanzu da aka yi na bisa kasahin kuɗin kasa har ya kare ba a yi ba mu shi ne muka gane kenan ya yi shi tun da sabili da abin da ya kamata ya yi yana siyasa na ciki yana siyasa ne ciki dan sabili da gwamnati ko su ne suka ce kai ya kai ya gayi ko ko shi na yayi niyya shi ne abin mu sani ba rashin zuwan waɗannan ministoci ya haifar da muhawara a ɗazu da hantsi a zauren majalisar dokoki kafin daga bisani kakakin majalisar ya saka ranar tantauna wannan batu na kisan matasan garin Tera les ministres qui devaient être celui de l'intérieur et celui de la défense pas sur place ya ce an ɗan samu kuskure da rashin fahimta a tsakanin sakatariyar majalisar dokokin ƙasa da kwamitin shugabancin majalisar a wannan rana mafari kenan ba a sanar da 'yan majalisar cewa ministan tsaron ƙasa da takwaransa na cikin gida sun yi tafiya saboda haka a ɗau haƙuri a kwarari gaba amma kuma za mu yi kiransu domin su zo su yi bayani a ranar 23 ga watan disamba Rashin halartar ministan tsaron ƙasa da takwaransa na cikin gida a zauren majalisar dokokin ƙasa ya matuƙar jawo majalisar suka a 'yan kwanakin nan a kafafen sada zumunta, inda wasu 'yan ƙasa ke ganin gazawar majalisar wajen tilasta mambobin gwamnatin zuwa su yi aikin da kundin tsarin mulkin ƙasa ya wajabta. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.